الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da ya kaddara mana haɗuwa don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah muna cikin kitab tahrimul kadhibi wato babu tahrimul kadhibi inda muka kwana a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan hadisi na 1543 yau muna farkon watan biyu shekarun hijira talatin. da tara watan safar ko to Allah ya datar da mu wannan hadisi ya karantar da mu matsaloli guda hudu wanda waɗannan matsaloli ko halaye halaye ne waɗanda ake sifanta munafukai da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, duk mutumin da ya tara waɗannan sifofi guda hudu to ya zamanto munafiki tacacce ma'ana ya tara sifofin munafurci guda hudu dukansu to shi cikakken munafuki ne na ainihin zahiri munafuki na kuduri shine wanda ya tabbatar da shi fa baya son musulunci kafurci yake so ya bayyana musuluncin ne don ya samu zaman lafiya da musulmai ko kuma ya cimma wata manufa to shi munafurci na kuduri kenan shi ne munafuki kafiri arne cikakke wanda zai dawwama a ƙarƙashin wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to idan kuma mutum ya dauki waɗannan sifofi to ya dauki sifofin munafukai wa'incan wa'inda suke da kudurin kafurci idan kuma ɗaya ka samu a ciki to ka samu kasla ɗaya in biyu in uku ranan da ka cika hudu kuma ka cika sifofin munafukai ka zamanto da sura irin ta munafurci ta cacciyar sura Allah ya kare mu Shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a hatta ya da'aha har sai ranar da mutum ya bar waɗannan sifofi ko kuma wannan sifa guda ɗaya, to sai ya dawo mumininsa. Sai ya fara da cin amana. Iza tumina khana, idan aka bashi amana zai ci. Muka fara bayani akan abin da ya shafi amana. tun daga kan abin da ya shafi shugabanni iyaye malamai da duwa inda suke da ainihin wata gaba a hannunsu ta amana idan mutum ya tozarta ta to ya zamanto ɗaya daga cikin munafukai don yana da sifar munafurci sai ranan da ya daina cin amana zai dawo mai imani muka ce yana daga cikin cin amana Allah ya baka ƴaƴa sai ka tozarta su ka ƙyale su ba tare da tarbiyya ba ka kasa ba su ilimin da za su amfana da shi a rayuwarsu ta duniya da kuma ilimin da zai amfane su a rayuwarsu ta lahira. Babban cin amana shine ka ƙyale ‘ya'yanka ba addini, ba cin amanar da tafi haka wayansu za su iya ba ‘ya'yansu ilimin rayuwar duniya na neman duniya ga hanyar da za ka bi in ka yi haka za ka zama kaza za ka zama kaza ba za ka yi talauci ba za ka samu matsayi a duniya ba wanda zai fi ka amma ya kasa karantar da shi yadda zai iya samu matsayi a lahira to ya ci amanarsa domin duniya da kuke ganinta ba ta yarda ta auri kowa budurwa ce ga ta nan in ka ganta kuma ta girmi kakan kakanka don kakan kakanni annabi adam nan ya tarda ta kuma har yanzu kai ma in ka zo he ka nuna maka ita budurwa ce yaya kana so kuma gata da kyau za a gani sai ka ga kai ne ka dace da ka aure ta kuma tsohuwa ce ta daɗe tana da yaudara har yanzu ba ta wuri kowa ba duk wanda ya zo za ka ce zo zo zo zo in ka kamo ni zan aure ka eh. in ta ruga ka bita ta ce duk inda na tsallake kai ma ka tsallake eh duk wanda ya kasa tsallakewa to ba zan aure shi ba in ta je ta tsallake rami kai ka zo ka fada a kabari eh sauran sai su bi da gudu kowa in ya zo dai ramin kabarinsa in ta tsallake shi sai kwanta ciki duniya kenan wani ya ba da wata kissa wai duniya ce wani saurayi sai ya ganta budurwa ce ba hadisi ba ne balle ka cewa ya ruwaito yauwa <laughs> shikenan sai ya zo ya gaya wa babansa shi fa gaskiya ya ga budurwa ita zai aura baban ya ce ya kamannin ta yake gashi gashi gashi ga kyau ga kaza ga fara'a ga kai ya ce to bari in je in ganta kwatanta mun in gano ta da ya je ya ganta ya ce kai wannan ai ba ta yara ba ce wannan aini ya kamata in aure ta duniya ke to duniya ce akwai wanda zai ce bai son duniya ne da ya dawo sai ya wa yaro ai wannan ba irin taku ba ce kai hakuri haƙuri yaro tukuna wannan ta fi ƙarfinka ke gaskiya shi ta zai aura shi bai yadda ba rikici ya kai su ga ɗan gadifiyo <laughs> ma'ana shugaban masu kula da zirga-zirgar gari shi ne kamar 'yan sanda yanzu ko? a wancan lokaci su ne masu kula da kaman shugaban fadawa ya ce to kuna ta rikici wace ce a kirawo ta da aka nuna mar duniya ce ya gante ce kai wannan ai sai sarkin fadawa ina ku ina wannan ya ce shi zai aure ta ja to baka isa ba wallahi rikici ya kai su wajen waziri waziri yace ina take aka nuna mar duniya yace a wannan ai sai wazirai budurwa sai aka ga gun sarki babba sarki yace wannan ai ta sarakuna ce ba irin ta talakawa bace tace to muku shari'a mana duk wanda ya kawo muni da gudu duk inda na tsallake shi ma ya tsallake wanda ya kasa tsallakewa muka zame tare shi zan aura sai aka zuba duk in yaje in ta je rami ta tsallake sai wani sai rufta har aka je ƙarshe na ƙarshe shi ma rufta ta yi guda abinta ta yi gaba ta lalaba wasu kuma duniya ita duniya da ka ganta ba wai yau take ba an gane ko kowa kuma so ta yake yi. so kake a ce ba mai gida kamar naka ba mai mota irin taka ba mai sutura irin naka ba mai mata irin naka ba mai jama'a kamar kai ba mai mulki sama da kai ba mai kyau irin naka a ce kawata ya inda kake so kana da latisin shiga ko ina duniya ta aure ka haka kake so ko to yadda kai za ta yi ba za ta taɓa zama uwar gida ba gunka duniya kenan to duk mutumin da aka bashi amana ya ci to ya fita daga da'ira ɗaya daga cikin dawa'irul imani ya fara shiga da'irar munafurci muka ce ba wai ka karantar da 'ya'yanka duniya duniya duniya shine ka sauke amana ba mm. ka karantar da su yadda za su rayu a lahira su samu rayuwar lahira yau ‘ya'yanmu ga sunan ba mu damu da mu nuna musu addini ba, duniya kuma ko nawa za ka kashe ɗanka don ya samu matsayin duniya amma ba za ka iya kashewa ɗanka ba don ya samu matsayin lahira. Akwai matsala. Mu yanzu duk gaba ɗaya mun raja a duniyar ita kawai muka sa a gaba, mun ci amanar ‘ya'ya, mun ci amanar mata, mun ci amanar talakawa, mun ci amanar ɗalibai, mun ci amanar wa'inda ake wa shari'a, mun ci amanar ‘yan mutane, kowa ɓangaren da aka ba shi amana. Har muka ce limamai sun ci amana na mamu, mamu kuma su ci amanar limamai. Ɗalibai su ci amanar malamai, malamai su ci amanar ɗalibai. sarakuna su ci amana talaka talaka ya ci amana sarkinsa alkali ya ci amana wajen shari'a haka abubuwan suke ta tafiya ah, liman eh, ba a cin amanarsa liman din? <laughs> Allah ya sauraki ai don da ba ku cin amana yanzu haka akwai ɗaliban da suna da ilimi sun san abubuwan da duk ba kyau sun sani amma suna kallon liman da su zo su rufa mar baya su ne sahun gaba sai su bi shi sun ci amana ya ba za ku kaya masa ba bayan wayanda ba su da ilimi sun fita ku zauna da shi liman karfa mutanen da ba su yi karatu ba su gano mu abun kunya ne ranar da muka yi bako ya zo tar da muna irin wannan sallar gaskiya za mu ji kunya a ce limamin mu ne yake kaza ko kuma a same ka kana irin abu da kake yin nan a ce limamin mu ne abun kunya ne gaskiya ba ku ci amana ba kun masa nasiha domin addinu nasiha qulna liman lillahi wali rasulihi wali li aimatil muslimina wa ko hatta ammatihim limamansu shugabanninsu su ma nasihar tana su liman kuka ga yana dan tsafe-tsafe ya kamata ku gaya mishi ko ku fudda shi to shine ba ku ci sa ba amma in duk limamin da ya san aka same shi yana dibbu za a cire shi ba zai yi ba ko zai yi amma yana yi kun sani kuma kuna bin shi haka amma yau ya zo aka kira sallah ya shigo Idu aka yi waje sahu sahu aka ƙi Tunda Ammar nasiha ya ki ya ce sahu sahu a daidaita a ƙi daidaitawa a ce sai ka daidaita mu daidaita ba baka daidaita ba mu ba za mu daidaita ba zai daidaita to amma an kyale shi duk abin da ya ga dama wai yayi ko to kun ci amana shi kuma yana kallon ku ba ku san yanda kuke sahu ba ba zai ce muku wannan tsayuwar ba ta da kyau a sallah ba haka ke ba ko ba ilimin da yake karantar da ku sai dai an gama sallah ce salati annabi goma ko mm. Kursi da karaja kuma Allah kare mu daga bala'in duniya da na lahira muna tare wallahi tunda ba ilimi kam bala'in duniya da na lahira ana tare da shi ba jahilin da zai samu matsayi a duniya balle kuma a lahira ka ba mu ilimi kawai liman ba wai addu'a shine matsalar mu ba ka karantar da mu amma ba ka karantar da mu cin amana ne duk limamin da aka naɗa shi an naɗa shi a matsayin jagora mai nusar da bayin Allah mai karantar da su addini mai sulhunta tsakaninsu in wani rikici ya tashi ba gun 'yan sanda za ku je ba ku je wajen liman malam abu kaza da kaza ne me abun yi menene Allah ya ce akai? kai sai liman ya muku nasiha ya karanta muku aya ya karanto muku hadisi ya sulhunta ku ku tafi gida ba tare da an kashe ko ba E? E! to me yasa ake ce masa liman me liman a Hausa imam to ashe ba shugaban bane kenan inda zai ce a yi ba za a bari ba kukan mai unguwa ne kawai shugaba ko shine zai muku fada ya shiga gaba a yo ana ta banki ku sai kun yi rigakafi dole ku ko ba shi ba ne ba shi ne shugabanci guri a gurin kowa amma liman in yace muku ku yi ba za ku yi ba ku bi Allah ba za ku bi ba ku bi manzo Allah ba za ku bi ba amma shi wancan ya zo banke kofar kowa ce ku bi turawa dole ku bi su eh ku bi su doka ce daga majalisar Dinkin duniya road cross ce ta turo a yi kui in ba haka ba a kai ku hukuma kaga dole ku ku bi to amma liman ya ce Allah ne ya hana wallahi ka ji tsoron Allah in kuka mutu akan haka kabarin ku akwai walakiri ba ku tsoron walakiri amma an kaga dan sanda an taho ka ce to gashi nan ai ko ma menene amma mala'iku ba a tsoron su liman kuma da mala'iku yake tsorata ku ko Allah ne ya ce, manzon Allah ya ce ba ku tsoro amma hukumar duniya ce ta turo hukuma ce daga ƙasa duka ta fada ko hukuma jiha ko ƙaramar hukuma ko? to wannan kun yarda amma daga ƙura'ani ba ku yarda ba daga hadisan manzo Allah ba ku yarda ba limancin hoto ne kawai to tun da wannan ba zai yiwu ba sai a ta karantar da mutane yadda za su koyi sallah yadda za su koyi zamantakewa yadda za su koyi ladabi yadda za su koyi abubuwa na mu'amala sai kaga an samu zaman lafiya fitina ta yi ragu a duniya a ce sata ba kyau yaudara ba kyau 419 ba kyau duk abin da za ka yi zama da makwabcinka ga yadda za ka yi zama a kasuwa kasuwancinka duk wani sana'a da za ka yi a nuna maka gaskiya tsantsa a ciki banda cin amana banda yaudara banda ha'inci wannan duka idan da limamai za su tsaya a haɗa kai kowace unguwa limamanta suna faɗakarwa suna karantarwa suna sa darussa za a ga an haifar da ‘ya'ya managarta. To, amma kawai sai dai fatiya da salatul fati, kawai kullum muka yi sallah ku kawo salati annabi goma, alam na shara Allah ya kare mu Allah ya mana buɗi. Eh? Kawai, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kare mu, to addini ba. eh tarbiya ta addini ba tana ina Allah ya sauke to duk mutumin da aka bashi amana ci yake yau idan mutum ya dauki dukiyar mai gidansa ya tafi da wuya ya aji amanan nan daidai kaga an fara kasuwanci da yaro bai ci amanar mai gidansa ba ko daya har a gama har a sallame shi kai daidai ne wallahi daidai ne wa'anda ba sa cin amana to kwamitin masallaci ma ana cin amana balle a shago kasuwa yanzu haka wani aka bashi kudin masallaci baya wata sai ya ci dubu biyu na Allah ma bai bari ba na Allah ba balle kuma na mutum dama kana so ka gwada mutum to gwada shi da kudi in dai aka yi wata ɗaya wata biyu shekara bai ci komi ba yanda aka bashi in an tambaya haka zai kawo to wannan ya cika cikakken mutum mai amana mai amana ba amma duk abin da za a bashi tsaro bai taba ba to ba a gama yabon shi sai ran da aka bashi kudi kudi ya fi haɗari. Allah ya kare mu to duk za ka kar da alama ce ta munafurci a toni na kana idan aka ba mutum amana sai yayi ha'inci a aje ka a ce kai ne shugaban wannan unguwar amma ba abinda za ka yi sai ha'intar talakawan unguwarka kai ne shugaban gari ba za ka yi komi ba sai yadda za ka ha'inci ka ci amanar mutanen garin da kake shugabanci kai ne shugaban jiha sai ka yi ta munafurci su kana ainihin cin amanar su a jiha kai ne shugaban ƙasa ba ka da aiki sai cin amanar 'yan ƙasarka to dukka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa duk wanda yake cin amana ba zai tsallake siradi ba annabi yana cewa rabbi sallim rabbi sallim amana tana cewa Allah ka ruftar Allah ka ruftar annabi yana cewa Allah ka tsallargar da al'ummata amana kuma tana cewa duk wanda ya ci amana wanda ya ci amana Allah karka bar shi ya hai Allah karka in kuma ka ci amana baka tuba ba to ba za ka haye ba wallahi ba za ka haye ba cin amana matsala ne mutum ya ji tsoron Allah in aka ce maka ga amana abu kaza ka kula to kai tsakani da Allah ka kula duniya muke so duniya kuma ba auren mu za ta yi ta zame mana uwar gida ba iza tumina khana ko sannan wa iza haddatha ba. yana daga alamomin munafurci sifa ta munafukai in yayi taɗi sai kaji yana ƙarya wani ma sai ya shirya ƙarya don ayi dariya sai ce ni wannan fa labarin ba wai ƙarya bane ni ina nan aka ko kuma wanda aka da shi ne ya ba mu labari kuma ƙarya yake shi dai wai don a ce ya faɗi da gaskiya ya sa ka kai ma ka je ka idar gaba ka yi ƙarya ka zama to ɗaya daga cikin munafukai duk mai ba da labari don a yi dariya a ƙarya to ya samu sifar munafurci sifa ce ta munafukai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa idza ahada gadara idan aka yi alƙawali da shi zai saba saba alƙawali karfe kaza za mu zo ba zai zo karfe kaza din ba sai ya ƙara minti kaza so wannan yanzu ya shafi hatta shugabancin mu ma haka ne idan aka ce to jama'a akwai taro na addinin musulunci da karfe biyu da rabi sai karfe uku za a fara zuwa karfe uku wai ai african time e ai in an ce uku in an ce uku kuma to sai uku da rabi in an ce uku da rabi kuma sai hudu to wannan alama ce ta ha'inci alama ce ta saba alkawali idan aka yi alkawali da shi na sulhu sai ya zagaya kuma sai ya saba sulhun mutum ne suna rikici da wani aka su aka sulhunta su aka yace a to ba komi ba komi a mun yi afi juna har suka yi musafaha sai wata ran kawai ya tare shi ya kashe shi wannan gadir kenan babban mai ha'inci wanda in an sulhunta an yi alkawarin zaman lafiya zai tayar kamar yadda an yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya kuma haka ka zauna sai dai munafukai kabirai su suka warware alkawari Allah subhanahu wataala ce to tunda sun warware alkawari ku yake su to yana daga cikin alamar munafurci mutum ya zamanto ghadiri wa idza khasama fajara haka kuma idan ana husuma da shi zaka samu fajiri ne bai da gaskiya in shi ya kai ƙara ma za ka tar da marar gaskiya ne shi in kuma shi aka kai ƙara ma za ka tar da marar gaskiya ne shi ya yi amfani da wani iko ne sai ya mallaki gaskiyar da ba tasa ba haka kawai ya samu filin wani talaka ya ji ya yi takardu na ƙariya sai ya kai wa alƙali cewa ga fili na wani ya zuba ƙasa ciki ko ya yi alama a fili na kuma ga takardu an masa komi da komi kai kuma takardunka iyakacin sa hannun jauro kawai shi kuma ya yi har local government ya yi certificate kuma a filinka ne sai a je kotu kotu da me za ta yi amfani in ya ce sa ne ina shaida sai ya kawo takardu talaka ina shaida babu har ya nemi mutane ya biya su su sa hannu a matsayin shaidu sai a ɗebi filin wannan sai a ba wannan to kaga wannan fajara idan ana husuma shari'a da shi zaka samu fajiri ne mai danniya ne bai da gaskiya haka yake husumarsa ba za ka samu ana jayayya da shi kuma ce shi ne yake da gaskiya munafuki kenan munafuki kenan shi ne wanda duk husumar da aka yi da shi in ka bincika za ka tar da fajiri ne muttafaqun عليه وقد سبق بيانه bayanuhu ma'a hadisi هريرة بنهوه في ko fi babi توانا ahadi to wannan idan muka lura Allah subhanahu wa masoyinmu ne manzon Allah yana son mu kuma Allah idan da ana bin karantarwarsa ana bin faɗakarwa da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an zauna lafiya da kowa zai zama masoyin kowa da kuma amana za ta zauna kuma albarka ta yadu to amma da aka bi karantarwa irin ta shaidan da shaidanu aka watsar da ta Allah aka watsar da ta manzon Allah aka bar dokokin Allah aka bi da dokokin bayin Allah yanzu ya kuka ga duniyar Gatana tana abin da ga dama ake yau in kana da dukiya mai yawa zaka iya yin komi zaka iya mallakar komi yau kana da matsayi babba a ƙasa za ka iya yin komi za ka iya mallakar komi yau in ba ka da komi na kama zai iya zama ba komi na kama da na halal ɗinka ne ka gaje shi tun daga kakanni ana iya yau a dawo a ce ba naka ba ne mu ta yau duniya ce ta son zuciya saboda mai saboda an bar gaskiya ‘yan uwantaka da ainihin dukiya da mu'amala da mukami kuma dukkaninsu iyakacin amfaninsu duniya idan da ‘yan uwanka masu dukiya ko masu mulki kuka haɗa kai kuka danne haƙƙin wani kuka yi shewa kuka yi sha coca-cola kuka yi dariya kun danne haƙƙin talaka to rana tana zuwa da za ku sha zaƙo da za ku sha hamim da za ku yi kuka kamar yanda yayi kuka sai kun yi kuka kuma idan matsayi ya sa ka danne haƙƙin wani talaka kana dariya rabu da shi in ya san wata bai san wata ba to kai ma akwai ranar da wata za ta zo wacce baka taba ganin ta baka taba jin irin ta ba kai ma to duniyan nan fa ce ake zumunci ake yan'uwantaka babanka ma a lahira ba ta shi kake ba ba ta kai yake yi ba danginka za ka kwammace ina ma da baka ma san su ba matukar mu'amala alheri ba ta haɗa ku ba danginka za ka yi burin ina ma da ba ku haɗu ba ma matukar ba akan addini kuka rayu da su ba ranan ne za ka ga ana ta gudu juna wannan ya gudu wannan ma ya gudu wa يفر wa من أكيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن Allah ya kare akwai hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تهلم بظلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرا شعيرتين كو kaji babban haɗari ibnu abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tahallama bi hulumin duk mutumin da ya yi mafarkin ƙarya ka san wani akwai iya yi ya ce wallahi jiya ma na ga annabi jiya na yi mafarkin manzon Allah eh ko kuma sai yan yawo ya ce dama na yi mafarkin wannan abu? wai a ce shi salihi ne ce haba ni fa da ma jiya na yi mafarki wai ma ya yi mafarkin kuma ƙarya yake yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake ƙaryar mafarki don ya shahara don a ce shi mumini ne kullifa an ya aqida sai an tilasta masa ya kulla baina sha'irataini tsakanin sha'ir guda biyu sai a dauko gero da gero a ce kulla su ya gero da kwaye gero a ce ka kulla su ba su kulluwa mala zai kullu? zai kulluwa eh, shinkafa ba tana da tsawo ba ta kulluwa mala a ce ka kulla ƙwaya biyun nan kai musu kulli shinkafa da shinkafa ƙwaya da ƙwaya ka kulla su to sha'ir din haka yake nau'in alkama ne sha'ir sai a ce ke ka kulla ƙwaya biyun nan kamar a baka igiya da igiya a ce kulla su ba za su kullu ba to ƙwayar gero da gero fa kai ko masara da masara zai kullu a'a masara goyon kawai goyon to yaya ƙwayar ƙwayar sha'ir aka ce sha'ira ta yi ƙwayar sha'ir guda biyu ka san ku sha'ir bai kai ƙwayan masara girma ba to sai aka ce sai ka ƙulla su sun kullu kafin nan za a daina ma azaba tunda kai makaryaci ne wai kai mafarkin kaza kai mafarkin kaza Allah kake wa Su kulla sha'ir din nan sannan a daina ma azaba kuma yana kulla sha'ir din an bar mar azabar kenan bai ai mana yana kullawa shikenan ya huta bai kulluwa walan yaf'al ba zai iya ba ko zai yi to mafarki karka yi irin na jahiliya duk mafarkin da kai he ka ruga raɗe wai he ka jiya ni na yi wani mafarki ban gane kansa ba eh. to waye zai gane kansa a nan da ka zo kana gaya mana mana eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai mafarki wanda ya maka daɗi to ishu karka gaya wa kowa sai wanda ka san yana son ka wanda ka san abin da yake so in ka samu zai ji daɗi abinda bai so in ya same ka zai ji zafi to shi kaɗai za ka gayawa in kai mafarki mai kyau wanda ya faranta mara ba wai kowa ba don za a ma hasada duk wanda ka sani ko ƙaninka ne in ka san yana ma hasada kar ka gaya mar eh? to ba mamaki ta ma hasada ai ai akwai matar da zaune kawai ake amma ka san ta kulle na kulle ta ciki na ciki to ita ma ba za a gaya mata ba irin wannan amma wacce ta kasan kuka take da damuwarka murna take da daɗinka to za ka iya gaya mata mafarki mai daɗi kenan annabi ya ce to karka gaya wa kowa sai wanda kake yau yake sika ka san mai son ka ne wanda yake kin masifa ta same ka kamar yadda yake kin masifa ta same shi to shi za ka gayawa sannan idan kuma mafarkin mugu ne kai to kar ka gayawa kowa in ka tashi sai ka tofa ta gefen da ka ainihin abun nan sai ka tofa sau uku sai ka yi tofi sau uku tofawa za ka yi kawai Eh, in ka toba sai ka ce a'udhu billahi rajim min sharri ma Allah ya tsare ni daga sharrin shaiɗan daga irin abun da na gani dinnan. to in har ba baccin zaka koma ba sai yi alwala ka kama kiyamul laili in kuma kana da sha'awar komawa to kar ka kwanta a hannun da ka kwanta da shi ɗazu kai mafarkin sai ka sake wani hannu in a hannun hagu ne sai ka koma hannun dama haka manzo Allah ya ce shine kawai maganin wannan mafarkin in gari ya waye karka ji tsoron komi ba abin da zai same ka in ji manzo Allah amma karka gaya wa kowa idan kuma irin hargo wannan ne kawai kai kawai kai mafarki surutai barkatai baka gane kansu ba wasu ka gane wasu ba gane ba abu za su ahlani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan karka gaya wa kowa ita baccin ka ba komi ko ban ba eh me kyau kar ka gaya wa kowa wa Allah zai zama alheri mara kyau kuma ka tofa kuma ka nemi tsari ba abin da zai same ka sai ka sake hannu a wajen kwanciya an gane wannan to waɗannan su ne matakai da shari'a ta tanada amma karka kuskura ka zo ka rinka yin ƙaryar mafarki kamar yadda waɗansu suke ta ƙarairayi wani daga zarar alheri ya same shi in ya zo ya ce dama na yi mafarki jiya wallahi wannan abun zai faru ko kuma wani ya mutu ya ce jiya he da na gani don dai a ce shi yana da baiwa wai wani ne fa ya zo bako ya ce haba baban za ba dama jiya na yi mafarki za ka zo kuma ƙarya yake yi to babu ƙaryar da tafi muni mun karanta a baya kamar kai wa manzon Allah ƙarya ko kai wa Allah ƙarya akwai wanda za su tashi sai su ce ai a mafarki Allah ya ce musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza kuma wannan abun da aka ce su yi ya saba wa shari'a bai daidai da aya ba bai daidai da hadisi ba to ƙarya suke wa Allah shaiɗan ne Allah bai umurta da alfasha inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah bai umurta mutum da alfasha ba Allah ba ne wani kuma ba mafarkin da ya yi sai ya kirkiro ya ce a mafarki ne Allah ya bashi addu'a Allah ne ya karantar da shi wannan addu'ar duk mai ta zai samu kaza zai samu kaza to ba ƙaryar da tafi wannan muni ko kuma ya yi ƙarya ya ce ya ga manzon Allah kuma manzon Allah ya ce masa ya yi kaza ya yi kaza to ba maƙaryacin da ya fi wannan mun karanta a a darasin da ya gabata ƙaryar da ta fi muni wanda za ka wa ka ce Allah ya ce bai ce ba manzon Allah ya ce bai ce ba sannan ka ce ka gani ba ka gani ba ka ce ka ga Allah ko ka ga manzon Allah yanzu yayin da ake yi kenan na ganin annabi annabi ya ga annabi saboda tsabar zuciya ta bushe ya zama babban wakilin shaidan wai sai ya ce muku yanzu haka a taron nan ma ina ganin annabin gashi wai yanzu ma yana nan wai ga annabin nan yana tafe yanzu haka za ku ji ya iso in ya zo za ku ji kanshi in ya sa hannu a ƙarƙashin rigarsa sai ya zub da kwalbar turare sai ya ce wallahi kanshi kuwa ya kuka ji kun ji kanshi ko kun ji ko to ya iso yauwa sai ya ce musu kun ji ce mun ji ya ce to shine ya iso wai shine ya iso akwai wani shehin da aka kai masa ziyara sai ce to za ku tafi to ku dan jira mana manzon Allah ya zo ayi addu'a eh? eh wai a jira manzon Allah ya zo ayi addu'a ya ce manzon Allah zai zo ne ya ce zai zo yanzu za ku ji sanyi za ku ji kanshi to akwai wani yana can dama sai kunna AC an ki a kofanka a kunna dama duk zufa can sai a kunna AC kawai sai ka ji zauren ya dau sanyi ce to kun ji ko ta fara shigowa yanzu saura kanshin amma wanda ya iya ƙarya sai ka ji kanshi an zub da turare sai ka ji kanshi ce to ya iso eh ayi addu'a ayi addu'a manzo Allah ya ce an gafarta mu ya ce duk an yafe mu eh amma kar ku yi wasa fa sai ya kawo dokoki ya kawo dokoki ke haka manzo Allah ya ce to yanzu wa yafi wannan ƙarya Eh? a nan garin fa wai muna da wanda gidansa wai annabi yana zuwa wai duk ya ba ‘ya'yansa addu'o'in da in ka karanta addu'ar wai annabin zai zo kuma kowane yaro wai da irin addu'arsa ba addu'ar iri ɗaya ba ne ka ji irin wannan ba a nan wai fa aka yi wa'azin fa wai ya ce musu ku jira ku jira yanzu annabi zai zo yanzu annabi zai zo wai shi duk inda zai je tare da annabi yake zuwa kuma annabi ne ma yake tsara masa ziyara sai ce to daga wuri kaza wuri kaza za ka je wannan fa ba wai kage bane a fili shi da bakinsa kwai ke wa'azi eh don Allah menene ƙaryar da ta fi kai wa annabi eh menene ƙaryar da tafi kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to don haka babu ƙaryar da tafi kamar ka ce ka gani baka gani ba ka ji baka ji ba ka yi mafarki baka yi ba balle ka ce a sarari wai manzon Allah ya zo ka ganshi wani dan fulani shi ma da ya gaji da kiwo a Neja ya ce a daji annabi ya ce bar shanu Eh, ya zo ya zauna aka yi ta kai masa ziyara ko yana nan yanzu ko kuma shuru dai har yana je na jin zuriya da ana tashi ana kai masa ziyara wani carbi ne da shi ya ce annabi ne ya ce duk wanda ya karbi carbinsa wai annabi ya yi haka da carbinsa ya murza ya murza a gashinsa sai ya ce in ka je wannan carbin duk in ka koma shi a bokitin ruwa duk wanda ya sha ruwan an gafarta mishi Duk waɗanda suka zo kuma kowa in ya zo zai ziyara da hadaya, daga shi lafiya lau. Fulatancin ma bai huta ba hausar gata nan yana jawabi in ka ji ba fasali, wai annabi, sallallahu To irin waɗannan ƙarairayi da ake yayinsu a yanzu wanda mutum ko bai da ilimi in yana da hankali ya kamata ya gane ƙarya aka yi eh ka gani ko abubuwa suna nan da yawa wanda ake yi wa annabi ƙarya yanzu yanzu har mutum ya kuskura wallahi a matsayinka kana tinƙaho ka fahimci sunna har ma a ba da labarin nan ka yarda ai annabci an rufe ba wani annabi da zai sake zuwa su kuma so suke su tsara wata shari'a ya zamana yana baka doka kamar annabin sai ya rabe da annabin ba don sun san ba a yarda ba da cewa za su yi shi ma ya zama annabi to amma in yace ya zama annabin ba za a yarda bane to sai yace annabi ne yazo yace mishi to wa yace maka annabin zai zo yace maka kai eh don ya riga ya bar mana al'amurra guda biyu ya ce in mun bi su ba za mu bata ba in mun bar su kuma mun bata kun fikun amraini abu biyu na bar muku na kuma tafi sai kun zo zan je in jira ku a tafki na na alkausara to yaushe har ka je tafkin kuka du eh yace na bar ku da al'amurra guda biyu kitabun kitabullahi wa sunnati ƙura'ani littafin Allah da hadisai sunnata su ne na bar muku, in kuna riƙe da zulanta rillu ma in tamassaktum bihi ma abadan, ba za ku taɓa ɓata ba matuƙar kuna riƙe da su har abada. Sai ka bar kitabu, ka bar sunna, ka bar ƙura'ani, ka bar hadisi sai ka kama mafarki. Kuma mafarkin ma na wani, ka kama ƙarya, ƙaryar ma ta wani, akwai matsala, wallahi. mu riƙa kulawa da ‘ya'yanmu, mu in mun zauna da malamai na sunna a da, wa'yanda ba su damu da duniya ba mun sani asalin addininmu muna da tarihin addininmu, yaran yanzu ba su da shi. Yaron yanzu wanda ya zo shi ya ɗauka kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan tun fil azal ma haka ake addini sai ya ɗauka haka ne addini. Eh, to amma duk dattijon da ya shekara hamsin, arba'in, hamsin, ya san da ba haka addinin musulunci yake ba to kaga ya kamata yaran mu rika fadakar da su wannan abu da ake yanzu ba shine da ba malaman nan na yanzu ba irin su ne a da ba malaman duniya ne malaman son zuciya ne yanzu amfani suke da mu kawai suna morar duniya sai su sa mu su rika tada kura suna rawa su kuma suna zaune da nadi 'ya'yansu suna makaranta su sa ‘ya'yansu su haddace ƙura'ani su sa ‘ya'yansu su haddace ilimi mu kuma a ce mu zama zakirai mu zama hukata. to zakiru yaushe ya san farilla sallah ya sauri yaushe ya san kawai kai baka da aiki sai tsalle tsalle mai kaɗa maka ganga yana kaɗa kai kuma kana tsalle yanzu wani shehi ne kaga yana irin wannan saboda su sun san ba shine addinin ba ilimi shine addini karatu shine addini sun haddace qur'ani sun sa 'ya'yansu sun haddace qur'ani sun ba 'ya'yansu ilimi mu kuma 'ya'yanmu an ce su yi kidi su yi rawa to duka karairayi ne da ake karantar da mu muka ɗauki karairayin kuma muka maida su addini muka bar wahayin Allah muka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to duk mutumin da yake ganin mafarki ya zo ya ce ya gani bai gani ba an yi ba a yi ba ya ji bai ji ba sai an sa shi ya kulla tsakanin kwaya da kwaya ranar tashin alkiyama ko a yi ta'azabtar da shi yaushe za ta kullu a ce ka ɗau gero da gero kwaya biyu a ce ka kulla su ka kulla su kafin a daina ma azaba yaushe za a daina Allah ya kare ni. wa man istama'a ila hadisi qaumi Don mutumin da yake fake taɗin wasu ka duba addinin musulunci yadda yake karantar da tarbiyya haƙƙin makwabtaka haƙƙin zamantakewa duk abinda ka san mutum bai so a ji ya keɓe yana magana da wani to kar ka kafa kunne ka bari in ji eh, kar ka sa masa ido kar ka kafa masa kunne ba haushe ma ce sa ido to ka yadda wala ta su, kada ku kama binciken bayan Allah ɗan iskan nan yau sai na bishi wallahi duk inda yake zuwa yau sai na gano eh. to yanzu ka bishi laifi To yasa ya yake yi da yadda a gani ba kai kuma sai ka tona mara asiri to sai Allah ya tona maka naka kai ma na da laifi wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ko kada ku rinka bincike kuna fi aidin mutum sai kun gano wai yanda yake sabawa Allah don ku zo ku fallasa shi ko kuma ku koma gefe kuna cin sa duka Allah ya hana wala yaktab ba'dukum ba'dan domin giba cin nama ne ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akihi maitan akaritumuhu ko akwai mai so idan dan uwansa ya mutu maimakon abun ne ce a mu yi watanda akwai mai so to kun ki ku ci naman sa ya mutu kuma yana da rai ba ku bar shi ba da ransa kuna ci kuma ya mutu kun ce kyama kuke yi ai da kun ci tunda ya mutu ne na burnewa tunda kuna cin sa da rai ma yanzu kawai ku yi watanda Allah ne ya faɗa ai hibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi mayitan mutane suka ce ah, to fakari tumu kuka kyamaci cinsa bayan ya mutu amma da rai ba ku bar shi ba kuna ta caccakarsa to ga mutane sun koma suna shawara kai kuma ka fake ko kuma gidan talakawa ka zo ka raba kunnen ka danga bari ka ji me ake faɗi a gidan ko kuma ɗaki da ɗaki irin gidan haya ɗin nan ka riƙa kafa kunne ka ji taɗin da yake da iyalin shi ba kyau duk mutumin da yake shauraron taɗin waɗansu mutane alhali mutanen ba sa so wahum lahu karihuna alhali kuma suna kyamatar wani ya ci to subba fi uznai za a kwarara a cikin kunnuwansa da ya je ya kafa ɗin kunnan me za a kwarara al'unuk al'anuku shine tafashashen dalma narkakken dalma kun san irin karfin da ake tukwane da shi ka san ba karfe ba ne ko eh. dalma ce eh. yaya idan aka sa shi a wani abu aka yi ta zugawa ba zama ruwa to wannan ruwan yana da daɗi ko zafi to yana saɓalɓala ɗin haka za a ɗura wa mutum a kunni kuma dalman na jahannama ne in dai har kana kafa kunne kana satar jin sirrin wa'yansu to ranar gobe kiyama nalƙakkiyar dalmar jahannama za a ɗura wa mutum cikin kunne sai ya cika ya zagwanye ya narke ya kwarare a sake ɗebowa a ɗura haka za a yi taiwa mutum azaba saboda mai saboda shi ne mai satanci a subba fi uzinai la'unuku yau qiyamati ku yawmal qiyamati za a zuba a cikin kunnuwa sanar kakken darma ranar tafin ranar gobe kiyama wannan kenan sai wa man sawwara suratan mutumin da yake foto sai ka zo ka samu itace ka sassaka ka sassaka sai kai foton kare ko kai foton bushiya ko doki ko ka samu tabo ko suminti ka mulmula sai kai foton yar fulani da ƙwarya ko ka yi hoton doki ko da mahayinsa ko ka yi hoton kare ko ka yi damusa ko zaki ko giwa ko wani sarki akan doki ko ka zana hoton wani malami ko basaraki ko wani mai kaftu yana kaftu ko mai faskare yana faskare to aiki ya same ka ranar gobe kiyamu sai ka masa rai a daina ma azaba in Allah ya taimaka ka sa ran da wuri a daina azabar in kuma bai sanyu ba fato ba za a daina ba sai ran ya shiga sai a ce sa masa rai Tunda kai ma ka iya halitta ki masa rai to ba zai sanyu ba kenan ya nuna mai yin hoto ba za a daina mara azaba ba har abada don za a ce in ka sa rai za a bari ran zai shiga ba zai shiga ba to kuma ba za a bari ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace uziba za a yi ta'azabtar da shi wa kullifa sai a ɗora masa an yanfuka fiha ruh a ce sai ka sa wa wannan gunkin da kai rai in ba ka sa masa rai ba ba za a daina yi ma azaba ba kai maza maza ka sa masa rai a daina ma azaba walaysa binafikin kuma wallahi ba zai iya tsaran ba ba zai iya ba foto yana da matsala foton da malaman duniya suka yi ittifaki akan mai yin salamu halata shi kam sai an mar wannan azabar foton da zai baka jiki foto mai jiki da hoto wanda ake zana shi da hannu a kudda sura to wayannan hotuna hoton farko kan ittifaki ne na duk duniya mai yinsa sai ya haɗu da wannan azabar mai yin foto mai inuwa mai jiki ka yi zomo gashi nan kamar zai yi tsalle ka yi kaye yi mutum to wannan ranar tashin alkiyama ba za a daina yi mutum azaba ba sai ya sa masa rai kuma ba zai iya sawa ba to sai wanda aka ɗan samu sauki aka ce wayansu suka ce dama dama mai zane watakila ana iya yafe wa mutum amma ce mar azaba wanda zai zana da hannu wayan suka ce in dai har ya zana da hannu to ba sauki shi ma sai an ya masa rai don daga an kalla za a ce wannan wani ne ko kuma a ce ai wannan kare ne ko ai wannan doki ne to in dai har za ka iya kudda shi daga an gani a ce wannan kaza ne aka ce sai an sa ka kama masa rai to sai dai shine aka samu ikilafa to sai kuma mai ɗaukar haske suka ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ba kamera amma akwai na zane akwai na foto wanda ake gina shi to sai malamai wa'insu suka yi kilafa suka ce na, na, na, na satar kamera wannan malamai sun yi zama sun ce an yi sauki akan kansa lura da larurar zirga-zirgar duniya dole sai da irin wannan saboda shige-shige da ake a duniya dole za a yi passport za a yi ID card za a yi wasu abubuwa suka ce to kuma ba da hannu ake zanawa ba na'ura ce take ɗaukar inuwar wannan ɗin kuma inuwar ɗin da aka ɗauka naka ne ba wai wani ne aka yi ba suka ce shi wannan an yi sauƙi a kansa to amma wa'yansu malaman fa masu tsauri suka ce duk umuni ne eh cikin masu to don haka to kar ka rika yi barkatai kar ka yi haka nan barkatai sai in larura ta kama an ce a kawo hoto ka kawo ainihin hoton kaza yi kaza ko wani abu to sannan ka yi amma ba wai haka kawai barkatai ba na barkatai din nan to za ka shiga matsala tunda an ce a laruri an yarda to ka bari sai in larura kar ka rika yi barkatai ba larura an gane wannan to sura foto yana da hadari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fotuna ya kuma yi gargadi akan foto domin foto shi ke sa a shiga wata matsala suka ce irin wannan wanda ake zana shi ko ake daukan iska wannan inuwarsa haka falau da haske sai a dauko ta abu in ba a yi shi da niyyar girmama mutumin ba shi suka ce da sauki babu matsala larura ce ta sa amma sai aka ɗauka saboda shi shehi ne ko ainihin gwamna ne ko shugaban ƙasa sai a rika girmama foton. akwai wa'inda ma za su zo su girka shi a walo a rika rataya masa abubuwa ana girmama shi to malamai suka ce ana jin tsoron kar wata rana wayanda za su zo baya har su rika kiran foton ƙarshe a yi irin na ainihin kafuran lokacin annabi nuhu wayanda suka rika girmama wud yahus ya'uq nasara domin su ma wayansu bayin Allah ne aka ɗauki hotunansu aka yi ana ta girmama su daga baya na baya da suka zo sai suka rika bauta musu to ikar ku je kuna ɗaukar hotunan malumanku tun kuna cewa wannan malam wane ne malam wane har wata rana ku zo kuna neman albarka da hoton to aiki ya lalace aiki ya lalace akwai wanda za ka ga yana yana neman albarka da hoto komi sai a manna hoton a manna wai ai wannan hoton akwai wani abu taimako da zai yi ba abin da zai taimaka takarda ce kuma yi gunki in dai da niyyar foton, akwai albarkar da zai kawo ka liƙa shi a gidanka ko ɗakinka ko falonka ko a motarka ko a mashin ɗinka ko kekenka ko a bayan littafinka saboda mai saboda girmama shi kake yi to ka shiga shirka to dai matukar matukar wannan foton zaka zo kana girmamawa to ka shiga matsala ka masa addu'a ai shari'a ta ce ba ka zo ka rika durkusawa gaban foton kullum safe ba to ko ma baka durkusa ba wani zai durkusa to baban ka din baka san yana can ba to kamar addu'a faƙon rabbi rahamhuma kama rabba sagira gaira haka Allah ya ce ka ce Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina yaro Shi ne in ka tuna babanka ka masa addu'a in ka tuna mahaifiyarka ka mata addu'a ko shi kenan kai ba za ka tuna su ba sai inda hoto hmm? domin hoton yana iya zama matsala me sa yanzu kuka gani ana ta ainihin yin hotunan gasunan nan sun zama matsala hmm? wani duk inda zai je za a gan shi a rataye da layar hoton Rabat rabat au rabat au shi na babansa amma ba zai rataya ba amma yana rataye da wani shehu hmm. to me yake nufi babba ne menene amfanin hoton to to in yana son shi in akwai karantarwa da ya karantar na addini ka bi karantarwarsa shi ne alama ba wai karata ya hoton shi ba ba ka fasan matsayin da yake da shi ba a can yanzu haka kai baka san wani hali yake ciki ba don ba wahayin da yazo yace yana firdausi kuma ba wahayin da yazo yace yana jahannama Allah kadai ya san inda yake to ka ji da kanka ba shine abun tausayi ba yanzu kai ne ka ji da kanka tun daga abun da Allah yace kai ba kai ba ka zo kana yin wani abu daban kai abun da Allah ya saka ko ka tsira kai ma in mutuwar ka ta zo tunda wannan mutumin koda yana da rai in ka je wurinsa shi shehin iyaka ce ce ma Allah ya ce annabi ya ce to yanzu ma Allah ya ce annabi ya ce din yana nan ka bar Allah ya ce ka bar annabi ya ce ka dau hoto hmm? akwai wanda na gani da aka yi wani haka lau lau sai ya daga hoton haka eh sai ya rungume shi haka alhamdulillah eh mota to yanzu irin waɗannan abubuwa suna nan yaro da bai sani ba matsala ne an yi ɗan kunnen shi an yi sarƙar wuyan shi an yi warwaron shi an yi kambun hannu eh an yi fastansa an yi zobe an yi me an sa a bombar mota wannan ma ya zama wulaƙanci an wulakanta shi ma ai wallahi an san da a ce girmamawa wa'inda suke son sa sosai suna kusa ya kamata su hana kusa sha bayan bamban mota ana ja eh kuma wai babba ne kuna son shi mace ta daura a kunne ta sa a girji wai shehin malami kuma ku bari koi hakan din an girmama shi wannan wulakanci ne ma eh Allah ya eh, wulakanta shi to bai kamata ba da ya kamata manyan malaman nan namu mu daina wasa da kotunansu don kar mu zo mu sa su wani matsayi mu dawo ranar tashin alkiyama mu sa su a yi ta tuhumarsu a ce kai kace ka su bi ka su maida ka Allah kuga annabi isa ba yanda Allah zai tuhume shi fa a anta qulta lin nasi takhizuni wa umniya ilahayn min dunillahi annabin Allah ma ba a bar shi ba sai an tuhume shi kai kace ka su bi ka su ce kai ma Allah ne to ai ba wani bambanci faduwa za su yi matsala ya same su ce jesus yesu mu ma mun tashi mun ce in ya tijjani shehu abdulkadiri shehu usmanu shehu da bello mamman tukur to me bambanci eh maimakon inna lillahi bismillahi subhanallahi la haula wala quwwata illa billah babu muna ta kiran bayin Allah to ko ya jibrilu ka faɗi ba kai daidai ba ko ya rasulullahi ka faɗi baka yi daidai ba ya Allah ya rahman ya karim ya salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah wannan shine ka kira Allah alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna Allah ya ce waɗanda idan musiba ta same su ba za su kira kowa ba sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wayannan sune ranar gobe kiyama taimakon Allah yake tare da su rahamar Allah za ta lullube su wa ulaika humul muhtaduna kuma wayannan su ne shiryayyu amma masu kiran wani Allah masu neman agaji a gun wani Allah to wa'annan fa za a tashe su ranar gobe kiyama a tuhume su kuma a tuhumi wa'anda suke kiran ku ne kuka ce su kira ku in annabi ka kira ce kai ka ce ya kira ka ku ce a ni ban faɗi ba Allah ai ka sani in kuntu hu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika in ma na faɗi Allah ai kai ka sani don ka san sirri na ni ban san naka ba don haka ni ban faɗa musu komai ba sai abin da kace in gaya musu kaga shehunan nan idan har sun karantar da mu gaskiya sun tafi to ranar tashin alkiyama sai Allah ya kubutar da su mu kuma da muka maida su abun kira maimakon mu kira Allah maimakon mu bi abun da suka karantar da mu muka ki maimakon mu bi Allah mu bi manzon Allah sai muka bi kiran sunayensu to ranar tashin alkiyama muna ji muna gani in su ba su samu ba za su kubatu su tafi aljanna kuma Allah ya kare wanda duk kuma ya maida su tamkar Allah shi kuma ya yi wuta kaga a nan soyayya ta birkice don Allah ce alakillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaquna masoya a rannan duk waɗanda suka yi soyayya akan ba shari'a ba ba ƙa'ida ta Allah ba ba ƙa'ida da manzo Allah ya karantar ba suka kulla soyayya su akan zon zuciya to a rannan za su zama abokan gaba a rannan za a zama abokan gaba illa almuttaquna sai almuttaqina waɗanda suka rayu akan takawa akan tsoron Allah yanda Allah ya dora su akan haka suka rayu to su a duniya za su zama masoya a lahira ma masoya kowa yana neman dan uwansa yana cewa ha'u muqra'u kitabiya ha'u muqra'u kitabiya a ah, mala duba Muhammad duba takardata ah, Abdullahi ya kaga takardata na samu a hannun dama ni ma ga takardata na samu a hannun dama suna rungumar juna amma su wa'ancan gudun juna za su rike kowa ce zinan ne kai ka hallaka ni wannan ce la'anan ne kai ka hallaka kanka to Allah ya kare mu don haka hotuna mutum ya yi hattara da yawan kula da hoto kana ta girmama hoto to wani ma ba hoton shehi ba ne hoton ɗan rawa ne ya yi kitso hoton ɗan ƙwallon ƙafa ne ya yi kitso ya sa ɗan kunne shi ma wai sai ya je a mar kitso a samar ɗan kunne wani kuma ba kitso ake ba almakashi ake a yanka a layi layi shi ma sai ya je a yanyan kamar sai ya makana dan kunne sai ya kama tafiya yana tafiyar agwagwa to wai shi bari yayi koyi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almaru ma aman ahabba yawmal qiyamati duk mutumin da ya rayu akan soyayya zai tashi da soyayyar wanda yake so in ka rayu kana son addinin musulunci zaka tashi a musulmi in ka rayu kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana son sunnarsa zaka tashi cikin ahlus sunnati wal jamaa wa'inda suke karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka rayu kana tauhidi tare da masu kadaita Allah zaka tashi a karkashin ainihin al'arshi kana cikin masu kadaita Allah masu tauhidi in ka rayu da mushrikai kuma tare da su in ka rayu da yan bid'a tare da su in ka rayu da masu sabon Allah tare da su duk wanda ka rayu da shi kana son sa da haka zaka tashi ranar gobe kiyama almar'u ma'a man habba. to Allah ya kare mu waɗannan fa hadisai ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai da Imamun Nawawi ya tanada mana wannan ruwaya ce ta Bukhari to Allah ya tsare mu za a kallafa wa mutum wannan hoton sai ya sa masa rai wa laysa binafiqin kuma wallahi ba zai iya sa ran ba duk yanda yayi Allah ya tsare mu ah can da yake wanda ya mafarki mana ta halluma ai kala inni halinko innahu harima wai halama yayi mafarki fi naumihi a baccinsa wara'a kaza wa kaza wa huwa kadhibun yace naga kaza naga kaza alhali kuma ƙarya yake wal'anuku bil maddi wa dhammin nuni wa takhfifil kafi wa huwa ar-rasasul madhub ko madhab shine narkakken dalma gutsurarun dalma za a narka su a maida su ruwa a sawantun a kunni wa an ibn umar radiyallahu anhu eh hadisi dai ne sai mu shiga dogon ko qal qala an sallallahu alaihi wasallam menene eh yace afarra al firaq an yuriyar rajulu ainihi malam tara malam tara ya ko rawahul bukhari wa ma'anahu yaqulu ra'aytu fi ma lam yara kaza akwai wanda zai ce da ido na na gani kuma ƙarya yake yace ya gani bai gani ba wai ai ya fito a katanga kwanaki aka yi wannan yayin bara ne ko in mutum ya zo ya duba ya duba ya duba in ya ga kowa ce Allah alhamdulillah ni ma na gani alhamdulillah ni ma ya ta ce ba ka gani ba ce yawwa ni ma na gani wai kar a ce shi bai da albarka shi ma sai ce shi ma ya gani lalle ku gayi gashi gashi shi ma ya gani ya ce ba ba abin da gani katanga ce wai wani ya kullo a katanga kaje ba akwai shekarar da aka yi maulidi a yola wai in ya fito a wata eh. da shi aka yi maulidi aka yi ta nuna wa mutane wallahi damu don bai tsaro mako wai yana zaune da fagirin nan nashi yanda yake rikewa wai gashi a wata ka san akwai wata yar inuwa a cikin wata farin wata ko to in ka duba sai ka ce wallahi alhamdulillah sai ka ga ana haka ana haka ana haka muka shigo mota da wata tsohuwa yace an fito yayi ina ce eh yola mihi ai ya halu mai owi owi an fu alari monar haleru mi bilari lauru Eh, ayo wangi ayi mi wi non non na o fudi kam eh kariya tana na sai a mata fiya wata kai ai na kashin labari ah. wata wai ita ta gan shi a cikin wata ita ma ta gani alhamdulillah ta dawo da albarka nane no bawam ɗon nawa ma wallahi de mi tori ni ɓawo am jotta wai da gadon bayan ta ma ciwo yake da ta roƙe shi ma da ta gan shi ta roƙa kawai ne ta jin gadon bayan ya warke to tun mutumin da zai ce ya gani bai gani ba to ya sani ya shiga matsala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi girman zunubi an yariyar rajulu mutum ya nuna wa ainihi idanuwansa malam taraya abinda ba su gani ba ya ce na gani da ido kuma bai gani ba to babu zunubin da ya kai wannan girma yana daga manyan zunubai ka ce ka gani baka gani ba ko a kira ka shaida ka ce eh lalle ni ma na gansu kuma ƙarya kake to ka jira ranar tashin alkiyama ka ga ikon Allah wallahi mu nesa gara kai a ce eh kai baka gani din ba yafi yanzu daga an taro ana kallon wani abu wai mutum sai yake ya gani wata haka kawai ma fara zalla wani shi ma ana gashi gashi iyayi ya gaji bai gani ba ya ce oh lalle fa lalle zai bata rai wai shi kara ce bai gani ba to in baka gani ba menene zai faru eh menene to wai ya ce shi ma ya gani kuma bai ga komi ba Allah ya saurari za mu tsaya nan to rawahu al-bukhari wa ma'anahu yaqulu ra'aytu fi ma lam yarahu yace na ga abu kuma abun bai gan shi ba ce sai dogon hadisin da yake magana akan ƙarya zan ko da wasu matsaloli daban-daban insha Allah wanda rana ita yau za mu shige shi yana da tsawo sosai shi kadai ma ya isa darasi na'am wato na'am to kafin tambayoyi za mu gabatar da godiya tare da ƙarin bude a gidauniyarmu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jaddada godiya da addu'a ga bayin Allah da suka ainihin taimaka da dukiyoyinsu wajen gina ainihin wa'in nan ajujuwa na islamiyya nurul islam muna fatan Allah ya saka mana da aljanna Allah ya sa ya zama sadaka jariya a insha Allah idan mutum ya leka zai ga eh lalle an yi kokari alhamdulillah to sai dai akwai saura har yanzu ana da buƙatar a taimaka domin a ga wannan wuri ya gino yadda za a ji daɗin karantar da yaranmu ba tare da ainihin hayaniyar wayansu suna ɗaukar hayaniyar wani ajin ba Allah Ubangiji ya saka da alheri har yanzu dai muna neman 'yan agaji su tashi domin a samu a ƙara bara domin su kwamitin da suke ginin sun ce lalle akwai saura akwai bulullukan da ma kuma aka karɓo su rance to don haka a taimaka fi sabilillahi a duk mutumin da ya gina wuraren ibada ya mutu ya bari to insha Allah kana kabari za a rinka tura maka a fayil ɗinka kana kwance a kabari sai a rika bude fayil din da an rufe shi sai a rika rubuta maka tamkar kana raye waye san iya adadin ƴaƴan da za a tarbiyantar a ciki Allah ubangiji ya taimaka Allah ya saka da alkhairi sannan kuma akwai waɗanda suka yi hoɓɓasa sosai wajen ba da taimako bayan wannan naira goma naira ashirin ɗin akwai waɗanda suka rika dunkulawa suka ɗan babbada da kauri da haka ne har aka samu wannan aikin ya gudana aka sai bulo aka sai sumunti aka ainihin taimakawa laburori gwargwadon abun da suka haƙura da shi suma suka gudanar da wannan aiki don haka muna fatan Allah Ubangiji ya saka da alkhairi duk wanda ya taimakawa addini Allah ya taimake shi duniya da lahira na'am me ya tambaya assalamu alaikum tambaya ta dangane da kariya hmm. kamar ni ɗan siyasa hmm. ina ina da niyyar hmm. in Allah ya bani hmm. in kamanta gaskiya kenan amma wani wuri sai an haɗa ƙarya yaya hukunci in to ai ba wani wurin da Allah ya ce a yi ƙarya oh. dama siyasar ba ta musulunci ba ce inda ka ga da ƙarya ake hawa mulkin mutane sun ɗauka an ce siyasa kamun siyasa ka cuce ni ko wai wato siyasar ɗin ma an ɗauki kalmar ɗin kamar wayo ƙarya ba haka ba ne shugabanci ake nufi da siyasa ai ba a taɓa cewa mutum ya yi ƙarya don ya samu shugabanci ba wani dottijo ne yana itace ya tara itace sai barayi sun biyo wani mutum a tajiri irin fataken da yana gudu da boron kudin shi sai ce bawan Allah ka samu inda ka boye ni mutane ne suna nema za su kashe ni su face mun kudi sai ce to ina ne kaga za ka shiga anan a daji ne ya ce to in shiga cikin itatuwan nan naka mana ka yi dame da ni a cikin buya sai ya ce to bismillah in kaga zai shiga sai ya shiga ya gama lullube shi da itatuwa sai ga su bawan Allah tun da ka fara icce a nan yanzu ba da dadewa ba akwai wanda kaga ya zo ya wuce da gudu da abu a hannu yace to akwai wanda ya zo nan kam ina ya buya to yace to zai iya shiga itacen nan me yiwa yana cikin iccen nan sai da yace to Allah ku rubuta shi ya zai ya ci gadamin itace aikin banza zai bata mana lokaci ba Allah mu yi mu yi nan sai suka wuce da gudu kai ƙarya sai da ya huta wannan mutum ya ce to bawan Allah kai da nace ka taimake ni kuma ka gaya musu inda nake ya ce to ai ƙarya ba ta tsiratar da mutum gaskiya kuma ba ta taɓa hallaka mutum ba yanzu ba ka tsira ba so kake sai na yi ƙarya eh yanzu idan da na yi ƙarya suka bi da gudu suka tafi ba su gani ba in nace nan suka yi dawowa za su yi su same mu to amma yanzu ba wanda ya nuna musu su ne suka ce don Allah kana bata lokacinsa ina zai tsaya nan suka wuce da gudu ya ce to duk inda ka je ka riki gaskiya gaskiya ba za ta watsar da al'amarinka ba ko gaskiya ta sa an kama ka za ta budda ka ƙarya kuma ko ta buddo ka za ta mamuko ka wata rana ta shaƙo ka an gane ko don haka ba wai sai an yi ƙarya ake shugabanci ba ba sai an yi ƙarya ba in Allah ya yarda zan yi iya na ku taya mini da addu'a zan yi iya na ku taimake ni da addu'a wannan shine abin da ya kamaci shugabanni ku taimake ni da addu'a in Allah ya sa na samu matsayin nan zan yi iya na in ga nayi abinda Allah ya kuwace mini zan yi iya na kuma ku taimaka min da addu'a shikenan amma zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza komi zai yi ai Allah ne ke cewa zai yi abu kuma dole sai ya yi shi ko kana da ƙarfin niyyar za ka yi ma ai mai yiwuwa Allah bai kaddara za a yi ba sai ka ga ya gagare ka to karka ce ka yi alkawari sai ka yi to in kuma har kai wannan alkawarin ka yi kokari ka sa insha Allah kuma karka ce insha Allah ka zo ka ƙi da gangan a ka yi iya kokarin ka sai in Allah ne bai so ba Allah. to Allah saka وعليكم السلام ورحمة wa na'am eh Wai hmm. hmm. mun gama mun gama yin bayani a wannan kan ban komi ba ai. Mun yi bayani mun faɗi wanda malamai suka yi ittifaki akan haramcin sa da wanda aka yi kilafa da wanda aka ware aka ce sai inda larura ba matsala eh amma muka ce mu nisanci na barkatai na garari ai ba abin da muka rage eh ko bai ba sai ka naga hoton ba za ka ce Allah ya ji kanshi ah, to in ka gani ba ba <laughs> duka wannan ai laurewa sakaci gindi ne wai ka aje hoton shi don ka rika tuna shi wannan ya nuna kenan in ba hoton ba za ka tuna shi ba har ka manta shi ma kai kam yanzu kam ka shiga tuna ka ko ya kamata ka rika tuna babanka duk sanda ka tuna kanka in za ka yi addu'a ka tuna babanka ai dan halal bai yi wa kansa addu'a ya manta iyayen shi duk sanda matsala ta same ka zaka roki Allah ai ka jefa iyayenka ce ai mumini bai manta iyayen shi an gane iyaye ba a manta su su ne sababin zuwanka duniya kuma su ne suka rene ka su suka so ka sanda kai baka isa ka yi wa kanka komi ba su suke maka ai bai kamata yanzu kari ka har ka manta su ba wani ne da ya girma ya girma mijin wato ɗansa ya yi aure matansa suka aihu kasan ɗabi'ar larabawa za a taru a kaɓaki haka kaɓaki ɗaya a zo ana ta cin abinci to ana hakan matansa ɗin sai suna ta nuna ƙyamatar ci da wannan tsoho sai ɗan ya je ya siyo wani akushi sai ya ware mishi sai rika kai mishi abincinsa can gefe yana ci shi kade duk sanda aka kai masa sai ya kawo kuka yana kuka yace wato yanzu ka rika kayi iyali ni an ware ni ni ba ni da abokin ɗebe kewa a wajen cin abinci ma ni ba za a zauna tare da ni ba ka za akan sa ka baki haka kowa ya zuba abincinsa yana ci ana tadi to shi wai ya tsufa yanzu ana kyamar zama kusa da shi an ture shi yanzu daga shi sai zuriyar 'ya'yansa kawai shi kenan a cikin ‘ya'yan rannan wani mai ɗan wayo-wayon da aka zo ana tallar filet-filet na cin abinci sai ce ni ma zan a saya min wannan ce me za ka yi da shi ce zan aje maka baba in ka tsufa in ware ka ni ma in rinka in baka gefe ka rika ci kamar yadda kuke wa kaka ni kuma in rinka ci da ‘ya'yana da mata na nima yana tsalle yace wannan nima a tsaya mun zan ajewa baba in ya tsufa in ware shi sai baban ne aka ya ya ce to wannan fa haka zai ne tun da haka na yi nima haka za a mu to ubanka in ka girmama shi za a girmama ka in ka wulakanta shi kai ma za a wulakanta ka yanda kai haka za a ma wani ya taɓa marin babansa shi ma sai ɗansa ya zo kaure shi da mari ya ɗaga zai doka ce a jini mari ɗaya na yi kai ma kayi ɗaya yawa karama ni mari ɗaya na yau baba ban ɗaga na doka ba kai ma a jini mu annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجرمين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai sanarwa da matasa 'yan agaji za su a sanarwa